شهادة السماء وأؤمن شهادة السماء في الحمل والنكاح والرقاء والخيل والميلاد والميلاد وحال إسلام أو ارتداد والجهل والتعديل والولاء والرشد والتسليم والإيتاء وفي تملك لملك بيدي يقام فيه سعادة للأمد وخرق ما هذا من السنين عليه أليس يناهز العشرين وعلى لحاكم وفي تقديمه ودار للزوجين من تتميمه وشرط حق هذا بحيث لا يعصر ما يعصر ما أخذ ما أونك إلى ma'ar salama tirin da rake yabi yobe ila ta gabi fi awo iki zabi wa yi kuta fa fi hadi adalaini ala mata ba an nasu alayhi amala Asalin wannan fasalin ne fi shaharatu sama'i ga shaidu na ji. To shaharatu sama'i ya kasu kashi uku. akwai shahatu yi shaidu wanda ya kasance naji ne wanda ya kasance hukunci ne hukuncin kada'i tanko watan abin da ya kai shahada wanda ya kasance yi wanda ya kai matsayin mutuwa da kamar shaidu kamar shaidu kamar shaidu bi anna makata mawdudata ta shahadatu bi anna makata mawdudata dan ka shaidun cewa muka samun miya ce kaga wannan shahadatu sama'i ne amma wannan kada'i ne ba zan ba bane ko da kasance shi kuma zanni na amma ya karu min kadai zanni na amma ya kusan kadai kamar yanzu alƙali shahada musu ke biya idan jama'a masu yawa sun ka ba da shaida cikin su akwai adillai akwai wanda ba adillai ba ka ga wannan shahada in ya kasance aka ce shahada ta masa ke biya jama'a masu kila in sun ka ba da shaida akan wani abu ko irin wannan wato ne shahada ce wanda kasance ba kadaiya ba ce zanniya ce amma ta karu min kadai ta yi ta kai shahada wadda kasance ga aliyya ce to sai da kasance ake kira shahadu sama ita an wannan ta uku wadda malam ya kulla fata ce akan ta ko kuma ta wanda ya kulla babi akan ta to shi ne ke fasulun wannan fasali ne ta shahadatu sama'i da shahadatu sama'i wata kenan akwai mai martaba ta farko akwai mai martaba ta biyu to wannan tana cikin mai martaba ta uku ba ta ɗaya ba ba ta biyu ba akwai mai martaba ta ɗaya akwai mai martaba ta biyu akwai mai martaba ta uku wannan mai martaba ta uku to shi na cewa umilat ma sun yi amfani da shahadatu kamari ce ji ina na ta hamdi da ciki a ce wancan na da ciki ya an ji tana da ciki kaga idan goya ce dan boya ce sai an kaje ta yi ciki ta cikin nan ko ya faɗi idan an ka samu shaidu ba mu gushe ba muna ji daga adalai da wani yasu amma a fashiyar shekaru da kasance ya watsu sosai an na kula da haƙiƙa wanki ko yawa ne sai ta samu cikin shi ga in ta yi ƙara ta akan ta zama umma da shi ko shi sosai ta sayar da ita in ta ce ai na taɓa ciki da kai don haka ne umma da nake ya ce a'a ba ke ciki da ni ba kuma in ta kawo shi har tusuma shi ke ba wani sai dai sannan umma da dole da ya mutu ta samu yauci da hannu ga abin da shari'a take wani kaji haka nan kuma kan ga aure idan ta mata da miji suka yi sabani akan aure tana cikin gida ta ce ta ba mata kai ta ba ce a'a mata ta kike ce a'a ni ba mata kai ta ba yan laifi kawai mun haɗu da kaina ka kawo ni gidan haka aji shi ko ya tsaye da yawa ta kai an gane wannan ko idan an ta samu da nuna ji zo ka ce ba mu gushe ba daga adalai da wajen adalai da ma amfashiyan ji wanda ya wasu cewa wane dan wane hakika ya yi aure gari kaza ko kuma ya alwace to shi kenan sai ta tabbata mata ta yi ya ci gaba da zamantakewa ci gaba da zamantakewa da ita irin zamantakewa ta mata da miji wanda ka ta amma wasu manu masu ce sai in tana cikin gida ne ta cikin gida ne ce mata ta ta ce ba za a saurare shi ba wasu ce ana saurare ni amma rashin saurare ne in ba ta cikin gida ne shi dan duk wannan dai ta sama'i tana tabbatar da alhaki ga wanda ya hauta wanda alke da tana tabbata mai wannan alhaki ba sai yaran ce ba ko da dadi haka nan kuma shaidu akan can nono kamar yanzu Allah misali mutum na aka dama mu arme da kuma bayan ɗaurar arewa ta kai gida ne ba sai an kace ai sun sha nono sun sha nono guda ko kuma sun ce sun sha nono guda don su yi jayayya akan wannan guda ya tabbatar guda ya inkari yanzu daga irin wannan an ta samu a mari. amma har gaba na yi ta gida ne ba mu wuce ba muna ji daga adalai da wani adalai cewa hakika wani ya sha nono da shi da wance ko kuma da wance da wani sun sha nono guda shi da su ne uwaye waɗannan yaran Ya an ka ce sun sha nono guda wani wani a ya sha nonon wanci ina ka ga bai amiyanta ko amma wannan gaba na aka kabila ne kenan amma an riga aka kai ta gida ne an ka samu irin wannan sabani bai tabbatuwa sai da adalai sai da shi da wata ba sama'i ba sai shi da kadaiya ba shi da kasance sama'i ta ba gumba ba da niyya ba wal haidu haka na kuma ta haida a ba mu gushe ba muna ji daga adillai suna cewa hakika wance ta samu haila in an suke ta samu haila sai doka tabbatuwa ko dai shi kasance ta samu haila ta cika idda ta yi haila ta ɗai ta yi haila ta biyu ta yi haila ta uku shi ko sai ya ji a ce ya kama aure ya ce ya kama aure ta ce ina cika idda ya ce baki cika idda ba to yan ka samu shaharatu sama a cewa lallai hakika mu gushe ba muna ji daga adillai cewa wancan yawa da an ka sako ta samu haila ta ɗaya ta samu ta ta samu farko wal haka nan kuma haila na iya tabbata da balaga balaga na iya tabbata da wannan inda aka ganin ba shidiya ba ce akan mu'amala da ta yi wani suka ce shidiya ce akan mu'amala da ta yi ko da an ka bincika sai da aka samu shi har ta sama kan cewa tana tana haila ga wannan shi a tabbata da balaga da wannan wani ya ko haka nan kuma wata wani ya haka nan gado haka nan kuma ana aiki da hayatu samari. shaidu na ji wajen gado menene wannan kamar yanzu alal misali mutum ya ce hakika ni da ni da wani da mahaihina da mahaifin wani ko su gara kuma su to duk da nan ya san mutu kai an ka bari da kai da wannan sai ko kana son hagade shi ya mutu kuma ya mutu din aka ce ba dan wani kake ba aka ce dan wani ne ai da mahaifina da mahaifi ne ko su gara kuma su gara amina na tana wata kuka kai gado wannan in aka samu shugabannin cikin garin nan adalai sun ka ci lalle ba mu gushe ba muna ji ga adalai da wani adalai sama a fashiyan shi dole kasance ya wasu hakika cewa wani dan uwan wani na shi kike ne na kul abi ne na shi kenan kada za ta bata ko kuma alal misali wani yana sun mai hamshaki na sha da kuɗi ko sai Allah ya cikawa bayan cikawa sai sai ka taho kace ai ba mu kana bawan kana da kaɗe yauta. ko mai da jawo ka gado kana so kai gado nan gado na ni na ba ta kafo sai ka ce ai bawan kana ko kuma sauran waɗanda ganin ke da suwa da haƙƙi sun ka ce ai ba bawan kana ba waɗanda kasance su kuma yan wani da zumunta ba ana so a kai dukiya mai tamiya da ke ko kana so a ka dukiya Sai ga wannan idan ka kawo shaidu shaharatu sama'i. ga adalai na karshe da hakikiya na karshe hatul kadari saboda adin ya rufe kwarai kwarai da gaske sai an ka samu shahadatu sama'i akan cewa hakika da ma shi ma mahajin na koya da su wanda ya kasance shi ne addabar tuka na wannan bawa ne amma ana gado ba ko zai ce ta abba'i to ta abba'i da ita na yubau wala yuhabu an gane wannan shi ke da an ka tafi an ka da cikin gari yake an ka samu wasu tsaki sun ka to sun ka bayani sun kai lalle hakika wani mai dukiya mai suna wani lalle bari numfawan wani na shi ta shi da ka shike ka kaga baranta kan ta tsaya ne da tunda shi ko ba mu shi kina turmila ko dani wani ladi haka nan kuma inda aka magana akan wani da. mace ce ai ta taba haihuwa da wannan da wannan sayyidin nata shi ko ce ta haihu da shi ba to in ka samu in an ka samu shidanu akan haihuwa lallai hakiki tana zama kuma wani da ke nan ko kuma Allah misali ta yi ciki amma ta yi bari ciki ko kuma na ta yi ciki ta yi bari ciki ita kuma mijinta ya sake ta mijinta ya sake ta bayan ya sake ta ce bai kama aure sai ta ce ai ko da ka sako da ciki ka sako kwana uku da kwana uku da gida sun yi bari cikin nan ka ga tsawon wani samu aure idan an ka samu shahadar zama a kan wannan ana aiki wa hali islami haka nan kuma hali na musulunci a wurin da ko ridda haka nan kuma an ka samu hali islami hali na musulunci kamar yanzu Allah misali nasirani na ta yi musulunta ba nasari na yi musulunta idan ba nasari ya musulunta bayan musulunta ta yi sai dai kasance kuma Allah ya kama da suwa kina da ɗiya musulmai kina da ɗiya musulmai kina da kafirai sai dai ɗiya ne musulmai suka ce ai ya musulunta ɗiya ne kafirai suka ce da musulunta ba sai an ka bincika an ka samu shahadatu sama'i cewa lallai hakika wane sirani fulani Haƙiƙa ya musulunta ba mu ba muna ji daga adalai da wani adalai sama a fashiyan cewa na sirani na gari ta ya musulunta ko kuma wasu na sirani na shiya kaza ya musulunta don haka ya ne musulmi ta sai gado ne kada ɗaya kasa za su yi gado ne ba ba da islami abin da ne ko kuma sun hali na ridda haka nan kuma inda ya kasance na hali ya rasu amma ya musulunta ɗayan rasuwa sai sai ɗaya musulmi suka zo sai yi gado da ɗaya ne musulmi sai da aka ce a'a ai ya yi da baya ya ne wa'anda kasance kafirai da suka ce ai ya yi da baya don haka ba ku da gado ne to an kai jaya irin wanda jaya ta kai haka kotu an ka samu adalai sun ka ce mun gushe ba muna ji daga adalai da wani adalai kuma an fashin hakika kuranin annabi kani ya musulunta amma da baya da ya kuma cin katace don haka shi kenan kaga ɗan uwa ne ba za su gade shi ba ya ne musulmi ba za su gade shi ba dan akwai ɗaya ne ka tore su gade shi babu dukiya ta aka tafi zamani waje ko yayi alhamdulillah na'am ita ke nan wannan ƙarshe aka yi aure daji yana da yana su aka zo wajen gado sai ya aka ce ai wani ai suka ce ai mahaifin su yare wasu ya suka ce ai bai da ba an kai jaye a kan zama ne murtaddi idan ya kasance musulmi na aka jaye a kan zama ne murtaddi an ka samu shaharatu sama a cewa lallai hakika a lokaci ka zahar da ba a cikin musulunci an taɓa samun irin wannan to abin da shari'a ta nasanta da shi shi na faruwa an taɓa samun irin wannan wani ya rinsa amma ba a san ya rinsa ba wasu ɗaya so ka sani da ta yi kuma a ya ɗauki su tsawon zamani yanzu da sunan da Allah ya mai shiga cikin wannan halin dukiya ce gaba ɗaya ba wani gani da aka tafi kuma na musulmi ya akwai shi an gane to amma da sai kasance sai Allah ya taimake shi ya samu rahama da jin kai da ya sake dawo cikin musulunci ba a ko sani ba ya hito a sani ba ya dawo ba a sani ba Kar kowa san wani musulmi sani an gane to shi a hada itilali shi yanzu na irin wannan yadda ya sun fita suka ce gado za su yi ko wani da bikin sa ce a ba mu gadon ba ba saboda ba ma a da yi kuma ya daɗe cikin da kuma ni ban san dawowa ta ba don haka ni ban gado ko na suka suna gado ya ƙara su akan wannan an ka bincika an ka samu shaidannu adillai suka ce ban gushe ba da adillai da wani adillai kama a fashin cewa wani ya rufe lokaci kaza kuma mu san dawa cikin mutunci ba har shi ke da lokaci ta kake mai tsammani ya ga zuwa shi ke nuku an mun la'ayar ta na musulmi ke nan ne ba mu da wanda wanda ya ta kai tsammani haka nan da abin da mai kuma can garin su da mai gado in ya kasance ka da amana na inda da mai gado nan ba ba ta kuma da kumanci amma shi musulmi in ya da koya koma cikin wani addini in ya mutu dukiya ta za a ba shi ta zama kwanci addini dukiya ta bitan malam yi ta na da ba na amana in ta da ta da yawan cewa na amfana rudu akwai aure aurkeci na tsakanin mutane ya halitta da na ana annan mata na halitta da da da ko akwai amana tsakanin mu da su ko babu amana tsakanin mu wannan shi ne kan farkon mun karanta shi farkon a a abubuwa da ilwahi Abubuwa da ilwahi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da take manzo Allah ya aika masa da kalo yace kul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abudu illa Allah manzo Allah ce ya ahlal kitab ya ta ahlal kitab tare cewa lokacin nan shi ya da kalo shiga ya cikin addini na taranci ba ba na sare na ba halafin da saniya shigo shi ne ba asali ba na sare na ba kuma ga shi shigowa ya kuma abu manzo Allah ya ambace shi ahlul kitabi don haka sai an ka ba su hukunci ne ahlul kitabi ana ba su hukunci a ahlul kitabi saboda manzo Allah ya ya ahlul kitabi don haka shi kenan akwai halaccin aure na tsakanin mu da su akwai halaccin yankan su wanda a kenan ko da shi wanda ya shigo kuma an ka kace da kalu ya shigo ba da tabbidi bayan canjin addini gaba ɗaya kisanci ko da shigo kisanci ya lalace ba wancan na na asali ba an gane amma kuma tare haka manzon Allah sallallahu da ahlul kitabi ya ahlul kitabi sai kan nan manzon Allah an fice shi da wannan don haka sai maluma sun ka istinta da hukunci sun ka mun tsatsa hukunci cikin wannan kalima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ahlul kitabi ta'ala da ta duha ko da shigo shi ko da shigo cikin addinin da tahin ya canza ba wancan nan asalin ba ko kuma sannan ta hanyar shigo da yi ba na ba aliyu na ba yanzu kai kristoci ne yanzu a na ba shigowa sun kai ba ko da sun shigo sun shigo kabla tabdili ko ba da tabdili sun shigo ba da tabdili ko to sai suke da irin halakalu sai a ba su hukunci da hukunci a sai jawabin munaka hati mm, wa kan zabari And this yana cikin farko a katinmu na nasarar buhari an gane ko